Jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. kamar da yadda masoya wannan shirin ke aiko da tambayoyin son kawo musu gwanayen su jarumai to yau Allah ya yi mun samu jaruma kuma 'yar jarida Aisha Aishatu Mahuta da aka dade ana neman son jin labarinta. Haka kuma kamar yadda aka buƙaci son sanin halin da Malam Sani Idris Moda ke ciki bayan rashin lafiyarsa ta siga da ta sanadiyar rasa kafarsa ɗaya. Shi ma Allah ya yi mun ziyarce shi har gida. haka kuma akwai malam sila koki dattijan jarumi a masana'antar fim ta kannywood ya yi bayani akan nasarorin da suke samu na girmamawa daga 'yan kallo amma matsalar su na cikin gida tare da su kamar yadda za ku ji to madalla jama'a ga dai aisha mahuta to bismillah to ni sunana aishatu umar mahuta an haife ni a garin mahuta a lokacin a ƙaramar hukumar huntuwa yanzu muna ɗan dimi local government a ƙaramar mm. hukumar mahuta so na yi makaranta primary a mahuta sannan na yi secondary a huntuwa na zo kaduna na yi wata makaranta a can a rehabilitation center magajin gari to daga nan na ban je ba na dawo na yi aure a kaduna sannan kuma na zo na yi joinin da gidan rediyon najeriya kaduna to ya kai kika tsinci kanki a kannywood kika zama jaruma duk da aikin ki na rediyo eh abin da yasa na tsinci kaina aini dama gidan rediyo da dirama na fara duk wanda ya san aisha ta mahuta ya san ne ina samanja da budurwar wawa a lokacin muna yi kuma ana shigowa kasim yaro allah ya ji kanshi da su harira eh, kaciya da su dala isa bakura a wannan lokaci to garin dai ina zuwa haka kawai ina da sha'awa ta yin drama to kuma duk ma'aikacin rediyo ba za a rasa yin wannan hudda ba saboda a gidan ake rikodin nta to kawai sai na shiga drama yawancin jarumai zaki ga banda wasan kwaikwayo suna da wani sana'a a gefe da suke yi ko ke ma kina dan taba sana'a eh, ina kasuwanci hmm. ina sai da kaya sosai duk wanda nake hudda da shi in dai yana da waya ta zai ga yadda nake tuttura kaya a cikin whatsapp dina to ta wannan ina kasuwanci mm. sosai ai kasuwanci yanzu duk ya koma online duk abin da kake so kana sa shi duniya ta gani za a ce ana son kaza kawai tura maka kuɗi za a kai kuma ka tura ko tasha ko ina so mm. kasuwancin yanzu yana da sauki kuma ina zubawa a mota eh, masu so su zaɓa yanzu aka butu mota ta cike yake ga nan da kayan da duk mutum ke so kasuwanci na bai shafi harkata ba hmm, watakila ma kina da aure eh, ina da aure wannan yaron ma yaro na ne shi shine na. kuma ɗaya yanzu tana kasu ɗaya tana aiki a asibiti masha Allah na san ba za a rasa kalubale ba musamman ma da kika ce kina da aure ga kuma waɗannan sana'o'i da suke buƙatar lokaci eh, to gaskiya ni ban samu wani kalubale ba eh, saboda ya aure ni ina aiki sannan kuma ina drama ta kuma ko da nike fim a tunanina ko da masu kallo ni fim ɗin da nike ba na yin wanda za a ce a sha duk wanda yake ganina yana ganina a uwa ko kaka da wuya yin yi acting wanda bai shafe ka ba ko ya shafi wani to saboda haka ban samu matsala ko guda ɗaya ba ni da mai gidana sai dai kila ƙalubalen rayuwa to wannan kowa ba zai rasa ƙalubale ba na rayuwa amma gaskiya ni game da aiki na sai dai jin daɗi a rayuwa ba wani ƙalubale da nake zaton na samu wallahi ba shi sai kuma nasarori ito wace duka biyu harkar fim muke ita harkar fim babban nasarar da na samu ko da misali tafiya kake yi haka eh, mun sai da fuskar mu mun ci tuwo to duk wanda ya ganka dai sai tunanin ina san wannan fuskar sai ka gaya mishi a fim so kuma sannan game da ko ana jami'an tsaro ko wani abu wallahi ba mu samun matsala mutum zai wuce wani ma da ganin ka zai ce a ah, mama a ke ce da shauransu ya aiki to ai kaga wannan ma babban nasara ce yawwa ana tunanin jaruman yanzu sun fi ku samun kuɗi musamman ma 'yan mata ko akwai abin da kika gano yake haifar da haka ai yanayi ne ya canza a lokacin mu ma da muke yi mun fi wasu yanzu abin da ka sayi shi jiya yau in ka zo sai ka so mu kuma iyaye ne kuma yaran nan zai kasance wasu suke jagoran fim so kaga ba za ka haɗa kuɗinka da nasu ba to in dai ran magana samu da wani abu kowa da yanda Allah ya sa zai samu daidai gwargwadon shi amma ni ban taɓa wani korafi cewa a'a yara da ni sun fi ni saboda ni da su ba ɗaya ba ne su yara ne to mu kuma manya ne to duk yadda ka bi ka haɗa kanka da su za ka samu matsala da yawa a cikin jarumai kan zaɓi rawar da suke gani ya dace da su da za su taka a cikin fim idan kamar an ba su script kenan um, watakila ke ma kina ɗaya daga cikin irin waɗannan jaruma. ai eh to ni dama gaskiya ni ba a taɓa ma bani abu da ba zan yi ba sai guda ɗaya amma in baya da shi yanayinka yanayin abin da za a baka kai idan ka fara da kowane tarkace da duk abin da ya taso za ka yi za ka iya za ka yi to amma kawai ne akwai ba kuma wai naƙi ba ne akwai wata yarinya da ta rubuta labarin ta ce za ta yi amma ni take so in fito kamar yar aiki a gidan sale danja sai ta ce kuma wai daga baya sai ni in zo ina aikin aure shi na ce ai labarin ki bai yiwu ba a gani na da ganin yan kallo da ma jikata ce na zo da ita gidan sai in bashi ya aura amma ni kuma tsohai tsofai da ni na zo gidan ai kobo kan ma shi ma din an san asiri ne na sani amma dai bai labarin ta shi kawai na taba maida mata da script ta na ce ban yi ba amma ni ma ba a taba bani abin da bana so ba duk wanda aka bani ya dace ne a bani gujewa mata mun yi salo sama kai kasa an tashi mata mata na ga fara da baka wata mai gashi mata mata mai hakuri da fishi wata mai kishi mata mata ta yi tsoro da jikin wata gaulaci mata mata ta saki na ta ayon wata ta kwaci mata mata ga wata tun a shigar da madalla dattijan jarumi malam sulakoki ya bayyana nasarorinsa kamar yadda aisha aishatu mahuta ta bayyana wato na farin jininsu a gun jama'a inda yake cewa ga a dalilin fim na yi hulɗa da mutanen da ban taɓa zaton zan hulɗa da su ba kuma na samu taimakon da ban taɓa zaton zan same shi ba kuma duk inda na je a duniya na kan samu maraba duk wani abu da aka ce ya shafi jami'an tsaro idan ka je za ka ga kai ba a tunanin cewa bari ma a matsa lamba a bincike ka kai waye kai saboda an riga an san ka ga irin abubuwan da kake mm. kawai kana samun nasara ta wucewa cikin nasara. Akwai matsalolin da jarumai irin ku manya kan koka akan rashin bin doka ko tsarin da ya dace da masana'antar. Shin baka gani ya kamata ku manyan ku yunkura ku gyara musamman yadda ake koka akan zaben wanda ya dace a saka a fim da ake cewa sai ka san wani sai wani ya san wani ko ya bi ta wani? a afirka ba a turai ko wani yanki kamar asiya ko middle east ba a dai afirka ban yi tsammanin wasu mutane waɗanda suka ƙunshi irinmu za su iya zauna su da kansu su tsara lamari su gyara abin da suke yi ya yi daidai ba bana zaton za a samu sai da sa hannun hukuma to mu kuma ba hukuma ba ne saboda haka duk lokacin da kake da tunanin cewa ya kamata a gyara can to waɗanda za ka gaya wa ɗin ba za su taɓa sauraron ka ba domin ita wannan ma'aikatar tana girmama mutum biyu ne kawai mutumin da ya fi kowa farin jini ko mutumin da ya fi wata dama wadda za a mora su ne manya ba mai ilimi ba ba mai basira ba ba mai hankali ba ba mutumin kirki ba tun daga kan labarin da ake yi har zuwa kan an gama shi an kai shi kasuwa da kuma ɗabi'unmu mu kanmu a matsayinmu na masu shirya fim ɗin matsaloli suna nan fal idan ka tafi duniyar kaman yammacin turai da inda nan ne inda aka yi kwai aka kyankyashe fim ɗin da kuma amerika da asiya za ka ga cewa akwai wani matsayi da ake kira casting director wannan casting director din shi yana da tasiri wajen sanin wane ne ya kamata ya zama kaza wance ce ya kamata ta zama kaza kuma kullum ya ga mutane a kurare daban-daban nazarin su yake haka kurin ya haɗu da mutum sai ce wannan zai iya yin abu kaza to mu a nan mutum ne wanda kawai waɗanda yake gani abokansa su yake tunanin yawa alfarma su hau matsayi kaza wanda kuma ba za su iya bada abin da ake nema ba to kaga ka ce da wannan mutumin da kuɗinsa da jarinsa da iliminsa na yin abun kai kana gefe ka ce ma za ka nuna mara yadda za a ba zai saurare ka ba Sani sani idris moda ya yi tsokaci a kan kiran da yake yawan yi wa abokan sana'arsa a waya ba don neman wani abu ba ne sai don zumunci bayan ya bayyana abin da jaruma hadiza gaban ta yi masa na alheri bayan ta shigo ta kira ni ta ce min ina gida ko wannan asibiti na ce da wa nake magana ta ce min da hadiza gaban ce na ce mata na asibiti bayan ta yi wanka ta ce abinci ta shirya ta same ni asibiti kuma abin da ta yi mani yan uwa ko abokanai na sana'a ko na yawo ko na hudda ko na ofis babu abu wanda ya min abin da ta mini ka san ba wai dan ka ɗauki kuɗi ka ce mutum gashi shine kai ba a'a wannan yarinya kusan kowane lokaci yaya lafiyar ta ka menene matsalar? ya ake ya wani kaza ba na kan bijiri in gaya mata cewa yau za a min kaza ko za a yi kaza za a yi kaza dalili zuciyata tana da nauyin in ce maka halin da ake ciki watakila akwai waɗanda masu kamance da kai babu taimakawa a tsakanin ku ire-iren su da yawa na kira su ba sa ɗaukan wayata to ba ina son ɗora musu wata lalura ba ce a'a maimakon da da nake da kafa da zan iya takawa in je kwana biyu kacal ba da shudin ba da kuma in je zumunci a Kano yanzu ba da irin wadannan ba to sai da waya nake amfani wani ya kake wance ya kike wannan kaza kaza abuwa za yi babu wani zai ce misali ba na kan nan banka ka ne dan ka bani kuɗi ba wani zai ce gashi ka bani kuɗi ne dan na gaza ko na yi kaza kuma dan kai ka taimaka mini ba ka gaza bane ko ko ba da kai wannan bane to ni da buri na da tunanin cewa shine na kai tsawon shekara talatin da wani abu a wannan sana'a da fara wannan wasan kwaikwayo na kai kusan shekara arba'in dan uwa me nake nema da ya wuce zumuncin da abokanan sana'ata me nake nima da ya wuce cewa mu gama lami lafiya tsakani na ringa kada wani ya ce wani ya na muna na mishi ko na mishi abin da ba daidai ba shi sanya kawai nakan kira su wani yi mazan su da matan su wanda ke nan basu waɗannan sababbi da suke dinga barin gaba ba san su ba amma su karya ne ce ba san ba to haka wani sana'a ko da ake tsakanin mu gaba bai taba da da su ba amma nan da ake ina zaune wani zubi zan kallo da abuwa zai sai dan ji mata na ko yara suna ce wancan sunan ta kaza ko wani sunan shi kaza saboda bai zo lokacin da ni nake ciki ba amma na tabbatar shi ya sani har ila yau jarumin ya ci gaba da ambaton wasu manyan masana'antar da yanzu suka riga mu gidan gaskiya sana'an nan da wanda suka fara farkon suka shigo mu gansu suna yi kakanninmu kaman Kano akwai su malaman masu Alhaji Buguzin Sokoto akwai eh, dan eh, dan haki su wani ne sun gaba a nan Kaduna akwai su garko eh, su su ke su wani su Kasimu Yaro su wani ne Allah ya gafarta mu kashi tamanin da biyar ko casa'in da biyar bisa dari ba su a duniyar nan ko je su sugar kuzo da ba dai na ce ta waje ko me lalacewar tsohon zaki ya fi saurayin kare sani ba zai taɓa haɗa shi da garkuzo da ke kano ba ai da ke jos ba ba zan taba haɗa kaina da saman ba saboda mun gani da kansu su ba eh, su dan haƙi su alhaji gozo Allah ya gafarta musu na Kano da makamantansu ba da mu haɗa kanmu da su ba ko wajen barkwancin ne da entertainment bai wanda kowa wanda Allah ya masa daban to ina na industry in an ce mani ba ni a industry in ba ce mani ba Ba ka gani ya kamata kai ma ka bude YouTube channel kana dan gabatar da wasu kananan fina-finai tunda masoya na yawan tambayan ka kuma kaga YouTube din nan zaka samu lada ga kuma la'ada watakila kai faɗakarwa sannan kuma akwai kuɗin da zai dinga shigowa duk wata shi wannan YouTube da za a yi shi ka sanya me yake bukata kafin ka yi ce min dukiya wanda za ka gayyato su su zo su maka wannan aikin ko da za su maka kyauta neman musu abinci ko gurin kwana ko kudaden motar su da abuwa da ka daki da waida to ba ni da wannan zan yi daukan nauyi in ce zan yi fim gayyato mutane su zo dalili saboda yawan yayana sai dai makarantun su da na fi kula tare da shi na islamiyyar su da farkon su daga cikin guda goma sha shidan da Allah ya hore mu hudu ko biyar daga cikin su ko zuwa shidan dukkanin sun gama sun sauke alkur'anin su da haddan su sun gama sakandaren su wadda suna so da wannan lalura ta duniya ba ta zo ba wadda su gila da zina ne nema musu makaranta ta sama da haka to ana yin irin waɗannan abubuwa to amma zan iya kamar misali irin wannan kwamitin da ake sawa youtube kenan wannan zan iya yi shi cuta daga Allah ne haka lafiyar ga ta Allah ne komai tsananin cuta ba wa'ad ba a gaza tashi ba yan uwa cuta daga da ba a gaza tashi ba ‘yan uwa. Allahu abin bauta ka kaɗai ta dole ma bauta. Lam yalidi wa lam yuladi ka ginin bauta. Har masa saƙo na Ubangiji a duba fasata. Daga ƙarshe Aishatu Mahuta ta shawarci jama'a tare da tsokaci akan rashin ganinta da ake yi a fina-finai inda take cewa. To gaskiya alhamdulillah mutane suna cewa sun daina gani na kwana biyu ina wurin aiki na zo ga gida ga dai abubuwa kuma ga shi ba kaman da ba. Ka san komai a duniya yana ƙaruwa ni yanzu ƙari girma nake kuma lokaci na ba ina da harkoki da yawa. to ba wai na ƙi ba ne a ai aka ce wai mahaukaci baya warkewa mm. sai dai sauƙi mm. to kuma sakamakon ma rabin aikin ba a kaduna ake yin shi ba ina samu ina takama da ina kaduna kuma ana aikin a kaduna to shine nake samu nake yi amma yanzu ba ni da lokacin da zan je nesa in yi wannan aiki sai kuma saƙon ki ga masoya wa ina son su sosai gaskiya wasiƙu suna yawa ko ka gamu da mutum ya ce maka mama bai yasa ban ganin ki gaskiya ni uwar kowa ce binda da yasa nake san harka duk wanda zai ganka ko ƴaƴan da ke cikin fim din industry da sun ga ka za a rika mama mama mama da ka ce mama mahuta ni kadai ce a cikin harkar nan to masoya na ina musu fatan alheri ina nan tare da su ɗari bisa ɗari mm. na gode to da jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri. Kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.